zai zama majarur to haka zarf ma su ma majarur ne ke zama na sai sai ka ce asbaha aljayshu aljayshu ne a bracket bi sharp sharp tun da ajin yana so kuma ga wasu masu aljayshu ko aljayshu aka ce asbaha aljayshu asbaha min akwati kana duk lokacin da samu kana sai wani abu ya zo immediately after kana shi ismu kana da muna da ka'ira ta da kudu kana wa kawata wa alal mubtada wa khabar wa tarfa'u al-awwal yusamma ismaha su mutane al ma yusamma ha to wannan na farkon ne da ta shiga kayan shi da rufa shi musamman ismago to yanzu ka zo da wannan yanzu da irabi ku the most of you da mr biya have made yesterday aljeshi spelling error ne ko eh.

And then This is the first type, type mistake, error, when I spell it. As ismu asama fu'al go, see wa alamatu, another problem. And both of us, a la matu. wa alamatu. Tutun nan ce four ne. Since we say it is marfu, mm. so it was the to was good, to rafihi, not nasbihi or jarihi. Yesterday I told you I put the stress away and typing mistakes. Wa to, Then the rafihi, look at marfu. Rafihi. Ah, oh, Wa to rafihi. daidai ne yawa a nan ba da yawa ba da ake so yin damma ba da yawa a ashe damma kuke cewa wala ba su dammi a ashe kuke cewa eh da yawa alamaci dammi a yawan da zafi biyu na sai alamaci dammi yi wani gaske yiro ne yau dammara. mun yi wani dan mara to ga ma da su da ma shigo ba ba ma na dan mara eh دمرناهم تدميرا ايوه دمرناهم تدميرا دمر الله اي دمر شيء تدمرش دمرش دمرش دم واسكتوا وعلامة الضاء الضمة So the last one, I think everybody felt this one. الضمة الظاهرة تهوى أكثر جلوتا ديوة أشكي أشكي أي تهوى wrote it like الضمة الظاهرة اسم أصبح مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة mafo ta ga mun gama da ajiye shi kun ka gana ma fi akhiri da annahu sahih da za ka iya ambacin sunan harfin da yake karshe ba a gaban nan al'akhiri ya san cewa karshe ce yawa another observation please if you want to say maybe cewa alamatu dhammi rafihi wa alamatu tasbihi wa alamatu kaza hmm. a dhammatu adh don sai alal shim yawa abin da I've been ko alal kaza ala akhiri ah, akhiri ala akhiri i told you i am shi ilmin nahwu most of it is at the end of the word all that matters eh that is what matters so you, you don't need to specify when when alphabet ne at the end mm. don't say us ala akhiri if you must even say wa ala wajhi yadamatu zahira mm. Mm-hmm. ba matsala biya nan kai wannan ba matsala in ka kara ma da annabi sai ma ba matsala ba matsala ba? alifin da eh, nuna maka wannan alifin da namu ya nuna saboda wannan ai zuwa din tana shurufu shamsiya ne so wannan lamu shamsiya ce mun ta samu lamu shamsiya to dole arabin da zuwa ga wancan shadda yanzu misali al-qamar al in dai wannan lamu is pronounced so it means it is good this place can never have shadda in this amma if it is ash-shams if the lam is silent this lam in dai mutum da shi wata wata ba sai this way is shadda And they are divided into two, 14, 14. Kamariya 14, Shamsiya 14. You know the same thing here now? Abdomma Abwahira. Because this is among the Shamsiya. Yes. Rufu Shamsiya. فهمنا هذا؟ Yes. Next one. Abdhazahrur. الزهر Kainisi. Abdhazahrur. ban sa ayyukan da ramu ba ok azharu azharu ne ko ra'i ra'i ra'i ok azharu eh azharu eh, ya kamata muku haka daga ganin sa alifan da saboda ai azha hmm. khabar ne na azha hmm. khabar kuma mansub da daga ganin hmm. sai na yi muku in ka ce rayuwar kuma promoted wannan ma ka yi hakan ka yawa mafo? na shi kuma wannan kaga muka ce abu ne ko? abu hazzaharu ba wani zahar lawa to abu hazzaharu ra'i'an ra'i'an mada khabaru abu ha yawwa to nan ma manso salin ne a lot of us are writing sinu mansuban mansuban salin bayan salin din abin mutum da sa wannan wawu ba zai ba zai ba mansuban kenan kace mansuban mansuban kuma wani abu ne mansuban sai ba sai ka zo wa alamatu في ضمير نص menene shi kuma yawwa wasu daga cikin alfatiha su suke cewa ita zan alfatiha wala ba za su yi alfatihatu alfatihatu الظاهرة في آخره وعلى آخره Next one. ليس المهمل محبوبا yawa to shi wannan an samu canji laisa min so the same thing shi ma kana mahbuban khabaru mansuban وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره ما يبني في يبي على آخره في يدي اوكي دكان يعني ما وش يعني في آخر من نوع da question one الجملة يا هو jumla yawwa, jumlar ita ce kanal muslimuna fa izina I think only two people or three eh? try something meaningful there in the whole class. كان المسلمون فائزين idan na ce farin, ka bai da shi mufrat this sentence will be what kana muslimu fa'izan ko zai jidan kana muslimu fa'izan kana fi'il mali na so al muslimu اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة فإذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه فائدا that is in the singular form. So now, all of us understand that one. Please, let us look at the word. Now we are discussing the plural form of what we have just finished doing the Arab. There is difference. Some of us forgot the rule. Jamu Muzakkar is silent jam'u muzakkar salim mun gan shi kuma mun sani jam'u muzakkar salim yana da ka'ida what is the condition ka'ida to jam'u muzakkar salim يرفع بالواو زي جدا وينصب always in dai ka tuna wayannan abubuwan yurfa bil waw kayan in a mufrad form ne what damma yuzaru bil kasra ko to amma in the plural form zamu zakar salim is not like that yurfa'u bil waw wa yunsab wa yujarru to a lot of us yesterday i understand ko faɗa mace ne kana fi mali nakis nasik nasik ba dai madin to na kas na kas a lot of us wannan sirrin aka dinga sa wanda suka tuna ma kana fi lumari na is ko kuma nasik akwai da yasa nasik mai kafin ni ban faɗa ba yi wannan mai kafin din nan wani abu ne da wani shine na yanka yawon nasik na kyar wannan shi kuma mai sa to kaga ma mali na s an ma mali na sek ko dai sai aka zo al-muslimuna tun da an samu kana whatever comes after kana is followed ismu kana kaga ismu kana is always what is mu zai kana marfu'an to you don't have case here man sani fi what fi guba akwai kura ba ka gane ba to ba fahimta ne ba ba fahimta ba in ka ji ma fahimta kowa da kowa ne kuma na san kai kadai ne ne akwai guba kana sai lumani nafis ko المسلمون ismu kana مرفوع ko ba matsala ai yanzu a wani bayani alamar rufa وعلامة وعلامة رفعه إيه يا الله very good you now bring the rule of the جمع مذكر السالم وعلامة رفعه زين وعلامة رفعه الواو لأنه واي زد الواو جاكو مذكر لسان لأنه سياو يسوي لأنه لأنه you see جمع مذكر السالم Well, he only, it's only the one that uh, no, that is the alama of the rupa. no, I mean, I mean, the yamu eh, is mm, wow and That is but it is wow. You say al wow. It is wow, that noon. It is one noon. You don't have, it has no problem in the Islam. It has no use. Do you understand? But only. But it has no use. In the Arab. Eh, yes. In the Arab. Only. The noon has no place. But in defining the, the, the wow. The wow is what makes it to go the plural in Arab, not the moon. You understand? That is why we say now, the alama of the rufa is the wow. Why is it the wow become the alama of the rufa? Because it is what? Jam'u muzakkaris If it is, like in this case, the next one we are coming, which will be the alama is what? Ya'u. Why is it Ya'u? Because it is Jam'u muannat. As, you don't Muzakkar as Salim. No one Salim is always Alifo. But where if it is now in the Yufo with Dhamma, or Yusuf with Zaru with Kasra, the touch you go on. No. The reason why I want to is that if I to do for Musamna, you know, we still use the Alif as the Alama. But you will see the Annahu Musanna. Musanna. But you will explain. Uh, ah, so oh, how will now, how can we now differentiate between the okay the Musanna because if it's uh, Muannas, you know it's Alifin and Towns. So we're not considering the It's not Alifin and Towns. If Musanna like this, Waladu is one. Two will be what? Waladani. Wace Talking of musanna. Musanna min Su'aid. Wannan sani. Wannan sani. Wannan sani. like this one Muslimatu. It's Alif. Alif Alif. That's what this one is. So we say Alif and Alif. No, al this one. Eh, this one if you go also, you say wa alamat rabi al Alif. Why? This one wa alamat rabi al Alif. Why? I that is the reason. Just this one will now, this place, I is telling us you know what you are doing. The wow is because it is your muzakkar salim. If it is alif because it is mu'annas. I musanna. Understand? So now, do you understand this? كان المسلمون اسم كان مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم لأن ليس عن يسود فا زينة This one oh, there is kasra here ba. There is kasra here. So you should know. Don't say fa azaina ko fa wasorewa. Fa izina. So now, since we have this mukana, now the rule is this: ten khulu ala mubtada wal khabar, wa ten fa'ul awwal wa yusamma smaha, wa ten sibu sani wa yusamma khabaraha. So the second one is what? Khabaru kana. Jadi, khabaru kana. And we say wa ten Since it is ten sibu, khabaru kana what? Mansuba. Jadi, jadi. mansuban gasar rijiya wa alamatu nasbihi dama misali nasbihi aliya why لأنه جمع It's wannan ina ganin ba Ya eh, gwada sai mu kuma yi kamar kana maso. Ba ƙara sa mana abubuwan da yake gawa. dole kuwa sai say, iya but you have to know this one from here then wa alamat is this wa alamat is that Mafo? dole mutum dai kara koma ya gane jam'u mudakkar salim da aka yi waje ya dan kusa zai dawo shi ke nan kuma ka yi ba kuma ba sai next question so innal muslimina faizuna this one is directly opposite of this innal muslimina faizuna to inna now we don't write that's why go dan da Tawheed, shi ma na ga observing a lot of us that they made inna the sa last inna harfu nas bin wa it's still ci in nan mind. Okay, so wa tawkidin ai sai za ce wasu ismu kaza inna harfu nasbin wa harfar spain ai spelling ne dama shi yasa ce nake magana ai if you write na san you have idea mutum ya san me yake so ya rubuta spelling error ne ga wannan zai koma ta sa ce na muku ya koma ajin ku da shayi za wannan rubutun ba za mu shekai. Wallahi mun je je ita suwan ma mu je Allah So, oje, harfu, oje, inna, harfu, nasbin, wa tawjidin. n Kaga if we are to do the irab of this sentence, ma, harfu nasbin wa tawjidin, who can do the irab? Harfu nasbin wa tawjidin. نعم إيران جوز حرف نصب وتوكيد نعم مشير حرف حرف مضاف كيف يكون مضاف حرف حرف مبتدا مبتدا وهو مضاف مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف جيد جدا نصب مضاف إليه مضاف إليه واو واو واو is آه، آه، حرف جر

mudafun ilai wannan nasirin din ba oke sabon ba ne kai dai ne ai dama ka aslan ka ga wannan an samu tana kawar din da ya kamata zama ne ne ma saboda wannan din wannan a jingiri da wannan yake shi ya sa dole wannan doki fasa. ya tashi kabar ne amma sai zo kuma shi kuma zuwa dawo. ilaihi majuru gani saboda wannan guda wannan a jingina ne wannan jaju sai sa harfu nasbin harafin inda wasu da zaka masara ko da turanci you must show that position harafin da ga wannan end din da aka sa shine ke nuna belongs to this harafin nasaba to inda babu wannan position din to da kawai wani zo ne da cire ne kuma mun gani shi yasa to wannan ya yi wawo kuma tabi'iya ce mu ita ma asaf ce hmm. duk abin da yake kan wannan ya shar wannan shi ne wannan shi ma da sun kai inda sun kai mai lai yanzu harfu nasbin wa tawkilin wa ta'alin wa zahabin wa qira'in wa sharabin inda za a dinga duka dukkan su mudafin duka tabi'iya a sai dai ko ka ce tabi'iya tabi'iya tabi'iya wato mai biyayya da bin irin shi dama ni abin da yake dore mun kai shine idan na aka samu in aka samu mubtada aka samu eh, menene Kaba da sauran duk da za su zo karshe su ma ba sa bukatan kawai abin da ya karshe akwai condition in akwai kamar a tafiya ke nan eh, eh in kuma a tafiya wai za ka zo kamar lera shi kowanne eh, har ma ya cika fetch ne ne ah, kuma a ƙarshe ita magana ta a ƙarshe misali za ka ɗauki jumla misali innal ladina kafaru sawan alayhim azza ta'ala sizur la yu'minun ai daga farkon jumla za ka iya rabin ta la yu'minun eh, zuwa daidai aya kenan eh zuwa aya ba eh amma kuma ka ga inna sabo ya fara haka sabo eh yawa sabo in ka dauki misali inna harfin ne allazina kai shi ismu inna ne yayi wasu kuma ismul mawsul ne allazina to haka kafaru hmm. ka gwada shi kuma wani fi'il ne fi'il mali ne shi kuma fi'il mali mabni ala eh, Kafa shi kuma an samu wajen ne fi'il mali ne amma ko yanzu mabni ala sukun saboda ya zo da fi'il madi ne to haka kowanne za ka je ba wai ko tun da an sami eh, ka an sami ismu ina farko to kawai ka ɗauki immediately next one dole zama to kamar sai dai ka gama za ka iya gaba ɗaya tun daga allazina din hmm. a tori kafaru din tun daga faru har zuwa ƙarshen jumla yawwa wa jumlatul fi'liya fi mahalli khabarin khabarin is ah, khabar menene fi mahalli

tana kawo tana zuwa abubuwa da yawa ma tsotsi tana zuwa ba ba jan bane ita ma ita ma ma sai tana zuwa abubuwa da yawa abubuwa da yawa suna in kala kala amma dai huruf ne ba wai duka huruf ne huruful jar ba mun gani ba duka huruf ne huruful jar huruful jar din sa huruf suna nan kala kala yanzu wannan wawan din ko da yake cewa wannan tafiya hmm. ai shi kai sa harafi ne fa'u ma tana zuwa a tafiya tana zuwa sababiyya ba fi ba fa fa din ta kawai fa ta zuwa fi kuma mun fatta kaman fatta ba a eh to fatta ba ta ga wannan zai yana zuwa eh a tafiya zai zuwa tafiya zai zuwa sababiyya conditional fa'in eh to an sami in da wani jama'a guda aji hmm. inna al-muslimina first one is yesterday the book of Enchuanina. Our knowledge with this definition will guide us on how to do the iraq of the soul. Yeah. Now, Inna al Muslimina. تدخل إن a المبتدا والخبر فتنصب الأول أو فتنصب المبتدا شنو نفرق الأول أبو ويسمى اسمها وترفع الثاني أو خبر يسمى خبرها أبو المهم fatansibul awwal ko fatansibul mubtada tana mauna farko za ta ji akan mubtada al khabar aslan mubtada al khabar al mubtada yakun ish marfu ko to amma shigan inna sai sa wannan murfan ta canza fatansibuwa sai kuma fata wai san ma maza ismaha so al muslimina man yu'rif lana ismu inna ismu inna منصوبا وعلامة نصبه ماذا الياء جيد جدا لماذا لأنه جمع مذكر السالم اسم إن منصوبا wala wasu da bi aliya ga tana inda mufrad ne zai zama innal mus mufrad innal muslima zai muslimina innal muslima zai ne muslimi zai zama innal muslima kaga fata ne wala wasu da bi sai a ce menene alfata ta zahira amma da muzakkar sani mun ce wa yin bil ya sai zamanto wa alamatu nasbihi aliyah from the qaida that is why you have to put the qaida in your brain sir all these qawaid you have to try and put them in your brain so that kage yanzu ina muslima ne in ka zo ismu inna mansub wa alamat nasbi sai ka ce alfatatu zahira ko amma tun da ba mufrad ne, tun da ba mufrad bane jamu zakari sai ne wa alamat nasbihi al-ya li'annahu jam'u zakari salim yanzu misali nan. إن المسلمات متى مسلم diversions more gashi na cikin allo If you look at it without forcing, without shaking, all of them are the same. Inna, dash, dash, dash, kana, dash, dash, dash. That is our ba don mun yannan ah, ba da yana kara I have to do it now because I have received it in the board. Even if I do it now, there is no need of bringing it back to the exam. there yanzu waye ne ne ok let us do it everybody stop writing a wani male one by one kowa zai karanta mana na farkon da na yi da wasalin shi alwale sai in zaun na kowa zai karkar abu da abu da ka faɗa ma za a zo za a zuce ka yi wani wa zai faɗa shi qadima to ka ce na farko innal muslimati qadimatu na biyu كان المسلمات قادمات نعم إن المسلمات إن المسلمات قادمات كان المسلمات كان المسلمات قادمات هذا بلاء المسلمات إلا المسلمات إلا المسلمات إلا المسلمات to ba sa ne ci gaba da tunani da? مسلمات خادمات وإن المسلمات آه وكان وكان المسلمات خادمات نعم هو وإن المسلمات خادمات كان المسلمات خادمات نعم عبد إن المسلمات خادمات كان المسلمات إن المسلمات قادمات كان المسلمات قادمات أبو بلال إن المسلمات قادمات قادمات كان المسلمات كان المسلمات

نعم كان المسلم نعم نعم نعم

المجلس إمارة قادمة كان المسلمات قادمات نعم قادمات إن ال... إن المسلمات قادمات نعم كان المسلمات قادمات نعم إن المسلمات قادمات كان المسلمات قادمات So now malam murtada abdulhadi malam balarabe da da only three people da ba su malam murtada malam malam balarabe we have forgotten the rule we have forgotten the road of Jam'u Muhammad As-Sali. That is why I said, I didn't this thing came to me. I would have put this in your exam. Kawai ya bandi place, what I will tell you a nan shi you ko Kawai kai wasanin akhirul kalma. Inna tadkhulul I'm going to awwal. Wa yusamma inna wa yujarra. Fatan awwal. wa sab masmaha. inna ba inna bai ga ɗauke shi a mufrad form inna da akhawatuha yana ya rami wasalin shi inna da sai da ke yi, yana kuma da shi da ba. kana waladu bogiya zakiya zakiya bo zai jidda to wannan kowa ya san wannan ebo all of us know this right inna wa aqwatu atadkhulu ala al-mubtada fa tansibu al-awwal yusamma ismaha wa tarfa'u al-thani yusamma khabara kana wa aqwatu atadkhulu ala al wa al-khabar fa tarfa'u al-awwal yusamma ismaha wa tansibu al-thani yusamma khabara is a rule Malam wannan rullan an ba mu shi ba rubutu? Yes. Now, a jamu mu'annas sari. Jamu mu'annas sai. Shi kuma mun faɗa. Duk inda jamu amsa yurfa'u wani yanzu yurfa'u bil alif ne da ba ayayi ai jamu mu'annas sai sorry mun sani ziyarar alif da ta ne ziyarar alif da tani muslimatun muslimatun shi ba wani kowa kaza da kaza to idan kuwa koma littafin ya ga wani faɗa duk inda ya zo da rufa a muzakkar ai a mufrat a rufa ta'un din ƙarshe ake kuzari wurin masa ta'un din ƙarshe ake kuzari duk inda ya zo da rufa yana zama da rufa shi a mufrad form in ya zo wajen rufa ne to a jam'in shi na wa'annan salim yana nan a rufa shi please muna fahimta muna ganewa duk inda ta mufrad din mu'annas kamar muslimatu yanzu a nan misali in ka ɗauka innan bari mu sa ka za ku gane ba innal muslimata ne aigo zakiya tun kanal tu zakiya tani kanal muslimatu zakiyatan muna fahimta hmm. Yes, one is in the singular form mufrad right hmm. so idan muka zo jami'i you're going to sa alifun da I ai yanda ake bambance this how we pluralize one ai by increment of alif and ta for hmm. mother, jayyid so now any place that is supposed to be rufa will remain as, as any place that's supposed to be rufa is ta'un will remain with ta'un rufa man. please do understand this the next condition any place that's supposed to be fatha or kasra fatha or kasra it will now have ba ta ɗaukan fata. Yau ma wani tsarin baya come fata. It doesn't go with Sasa. So it cannot be in Innal Muslimata. Mafo? It cannot be this. Please understand. It will only be in Innal Muslimati. Qadimatun. Because this one already there, inna is supposed to be what? Khabar. should be what? Dhamma. So I Dhamma verse. Alimaj. Kana. This one is Dhamma. Mm-hmm. Already in the Ismu Kana, Marfu. Kana al-Muslima too. Qadimati. <laughs> Oh. it doesn't take fatah, right? The plural form doesn't take fatah. Mm. There is nothing like Adimata. O Muslimata. a At all, ma, even the sake ma, sakir ala lisan. Wannan in ka ga Arabic din IOU, Islamic Malay University su, Arabic din su duk irin abubuwa abubuwan. Like this question yanzu, ya maka tsarin a sa mai tutu ta ta haka. Wallahi in ba ta kiyaye ba. Take after the take the one good with them. Immediately when you finish, you click submit. You will see your result. Not answer your result like. So the next step was as it is submitting, like you say about the one over ten or zero over five. Because all zero. For what they will not show you which one is the correct one. Ba a nuna ma ma correct one. But most of the questions they bring in, ba correction. But most of the questions they bring in their test, module test, shi ne ke zuwa exam. So uh, if you don't know, automatically you meet them tomorrow, you will still fail. So guys, one thing you have to be very, ah, you have to be very careful. Shi jam'u mu'annas salim baya ɗaukar fataha. A wajen fata ma kasra ne, a wajen kasra ma kasra ne. Mafau? Wannan ke yanzu mun zo ismun inna manso wa alawat nasbihi aliya li annahu jam'u muzakkari Sani. sai muka ce fa'izuna wannan ku rike shi ba ko zai in your own way so that you will understand it in your own English or in your own Hausa you can write the singular form then you write this front form I jump form then you now do the shakl Like this one now if you come to do the lira. Inna. Su kuma dama alif din ne. So everything zai ce maka alamar tara insha al-alif. Ba wani shi kuma da wajen a Iraq, in the Iraq form, when you are living in Iraq, this thing called will not be mentioned. The knowledge is here. If you come ismu inna harf su da tauki ba, al-muslima, eh? inna al-muslimati to al-muslimati ismu inna mansub wa alamat tasbihi al-alif li'annahu jamu muannas salim ba ba ruwanka kuma da wannan wasanin tawun din kowa a iraq yawwa ai kaman wannan idan ka zo wa alamatu nasbihi al-ya wa alamatu rabbihi al-waw yawwa wannan mai yawwa shi ma wannan alamatu nasbihi al-alif ne na annahu jam'u muannas as-salim wannan ma wa alamatu rafi'i al-alif li annahu jam'u muzakkar as-salim shi kuma alif ne shi yasa zai wahala ne jarabawa ne da irabi a cikin irabin jam'u muannas as-salim saboda shi ba wani abu duka alamar alif, wai da alamatu rafi'i wai da alamatu jarrihi wai da alamatu nasbihi is all ko za ka zo misali ka ce tu. marartu bin muslimati yawa alba almuslimati ism majrur wa alamatu jarhi al-ali na'am na'am shi alaman saboda wannan shi jamu mu'addas salim ne alama yadda aka mai da shi jamu mu'addas salim din alifin din da aka kara ne da tawo ne wa alamatu shi kuma jar'in yi kuma al'adu da annahu jamu mu'addas salim shi yasa zai wahala ba ka lera mu jamu mu'addas salim saboda shi komai alif ne alamat rabbi is alif alamat jar'i is alif alamat nasbi is alif hmm. shi ya da mutanna da ya da mutanna yana muslimatin muslimatani duk mufrad duk yana da musannai shajaratun okay ta ce da bude ta sai samu da eh, sha ra ra ta ni okay na ta da ta kawai sai a sa mata hadisi a hada da ya sai haka ma'ana

shi za ka mai da abu musanna mm. ko a waladu mai muka kara mm. wace wani alifun da nuni shi ka ga an kai da ba bude ta to faizuna eh faizuna innal muslimina faizuna khabaru وعلامة رفعه هو ايش؟ نعم جمع مذكر سعيد What? What? Why? There's no one of our Sabia. Eh, just because of the ash is asking. When he came back from Saudi, whatever we see is Esh. Esh Hara. Karan students will go on. So, of course, that's our ash. Now, now we understand this book. Then the last part. This one is only shekel. We say do the shekel. Asbahatis sama' They did something like this. Oh, yesterday communities was well. safiya tan. Ko asbahati sama'a safiyatun. أصبحت السماء صافية أصبحت السماء صافية أصبحت السماء أصبحت السماء صافية أصبحت أصبحت السماء سماء لماذا؟ kuma an sa tawo eh wata wata tawun tawun wata kai ranci da shai tawu ne, ba sha Allah Allah bari fika sama muannas ita sama nan mace ce sama mace ce sai eh, mana ka kuma qur'ani ka kuma idan sama'un sai aka ce in fata rat ka ga sa nan ta ne ta ta ne amma ya ce misali eh ehe kaga shi ma rafa'aha kaga aka ce wasama rafa'aha ya dauga ya dauga ta ya daga ta kaga yana nuna mace ce fadar to yanzu anan aka ce asbahati ehe kuka ce wata ta tare ehe wannan ma ba a gyara saboda spelling error at ta'u ta'u ni.

والتاء تاء التعليم اهن يا وبرك بالكسر خوفا من التقاء الساكنين اجل ان اصبحت السماء اجل اصبحت اصبحت السماء وبرك بالكسر خوفا من التقاء الساكنين نعم السماء اسمه اسمه اصبحت اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه جيد إيه، جدا صافية خبر أصبح منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة الظاهرة لأنه مؤتل الاخر هو نعم. نعم ما معنى أصبحت السماء صافية أمطرت أمطرت أمطرت من لما أصبحنا رأينا السماء صافية ما معنى أصبحت السماء صافية بالليل أمطرت أمطرت أمطرت ولكن تعرف في جوز بعد المطر احيانا تقريبا خمسة دقائق او 20 دقائق تخرج وتاتي ما في ما في مويه على الارض سماء سماء يوا يا واشي برايت تاي حسكي an kwana ana ruwa ranar just just it will remain like it will not even in fact cats and dogs in just to the extent that maybe they will be floating just come out after 20, 15 minutes, one hour. You hardly see water come on the ground. It has soaked. But any of you that has gone to eh, places like Maiduguri, let it rain just for 30 minutes and see. It, let it just rain for 30 minutes. Come out. Wallahi, if you have this type of slippers, then you prefer removing the shoe and walking without shoe. Because you will be looking for where to jump, which stone will you jump on? Higher. The moment you spend like two, three days, Why is there, water long. ruwa ya ɓaci ko ina that is why they don't have these ladies I building. there is this white roba roba. you hardly see it I don't know now amma why we buy this white you be kullum sa dinga turo ka cikin mouth su yawanci ina irin wani mashin din ba ya fi bajaj din nan girma irin So we didn't get goyi saboda in ka shiga I a cikin yashi sai the house, what do suna mean? Hey, mai on, eh, power bike gigi eh gidan su da aka lalace saboda kasan wajen ita tana rike ruwa ne kuma da don have drainage system so in aka yi ruwa gaba ɗaya gari yobe ya ka duka za ka sai arziki to shi yasa asbahat as-sama'u safiyatan you just wake up in the morning the sky is dry and very bright ba safiya ba ba safiya shi ne eh, asuwa amma safiya gaban safiya daga safiya kuma safiya ai wannan ne su ya shi wani zabe bright eh mace wace masari masala da wannan na safiya kamar irin tataki eh to za ka yi sashi a wannan ma'anar amma a nan yana da wato kamar mai haske matan da take da haske masha Allah tabaraka Allah zan kada ziya wanda ya rasa eh, irin wacce wasu ke so sata gaban mota dan su je advice da mata su na fa'izuna fa'izuna ne wanda suke nasara victorious shine i that is my son's name this one the one coming No, the one that is already on ground. <laughs> For words. From the kalma ala wazni. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. Fa'an. me yi fawazun cikakke wanda ya Bose. Bose uh, as Imam. Uh, they have five, Faiz. We have Faiza. We mm. have Was. We have Fawzan. We have Fawziya. All those are things They wannan wata what faza fawzan father ya them. Father Kamar za a kai ya kamata dole kuma sai ka shi minal awwalina you complete this in jumla and you must do the اجعل اهي إيه اجعل اجعل اجعل فور كنترول اجعل اجعل وانا ما كان قاعده تبي كمان اللي بتي اصبحت السماء اصبح يعني هي فترى اصبحت نعم، اجعل اجعل ما اجعل كون كمان اما ده اجعل كمان في عامل كان اجعل الله كسابه كمان كان اجعل الله كمان كمان اجعل في العمل مبني على السكون ايه دعوة ماشي في أن كويش أي كوماند في is مبني على السكون شي عم يجي منه كوماند كان أي كدور كرشن ذهب يذهب أكل يأكل كل شرب يشرب يشرب كتب يكتب اكتب ضرب يضرب يضرب لكن جدك كرشن اجعل نا إيه. نون نعم. نعم. الجماعة من الأول na addala ta al saboda kuma jama'a duk zai na addalla alal fa'i na addalla na ai nunun alifu na to ta fa'i showing we ka samu da ina yi mali a fi amrin a duk lokacin da ka samu shi da wanda kace aikin misali in kace ito kace ukhruj ai ba ka ce oh, ko abdul hadi ka gane ba ko in ka faɗi fil din shi da fa'il din shi yake zuwa wanda aka ce aiki anta ukhruj oh, anta to na ga yanzu akwai wanda fa'il din Allah ne ai shine damirin musalli damiru huwa to na din ita ce maqulun bihi anan anna dalal fa'il yahin mina min wa hurrika bin fashi minan mini cika yi sakinain ne ya zama mina to al na an samu harfu jar an samu harfu jar tukun na farko idan wanka da guda bulagul <laughs> al na eh an samu harfu jar me yake zuwa gaban harfu jar in an samu ismu jar bai me yake zuwa gaban harfujar yawwa ai yanzu wannan tunda harfijar ne al-awwali na ism majrur bi min wa alamat jarrihi ya ce da wa alamat jarri al ya li'annahu eh, jamu zakar salim wa huwa mudafun to yanzu da ilayhi ya zai zama to alfariji na da mudafun ilayhi yadda ka zama wannan ka samu min harfujar dole sai ya zama wawai mujrur biriya to dole mu zafi ilai ilai jan muzakar salim ne shi ma biriya saboda ne yanzu ta ce min harfu jar wa murika bil fasli fa fa min sai sakinain al na ism majrur min wa alamat jarri al yali ana wajen muzakkar salim wa huwa mudaf al faizina mudaf ilayhi majrur wa alamat jarri al ya ana wajen muzakkar salim ka gane kawai za ka nema yanzu da jarabawa ne ko a addu'a ka zo Allahumma ja'alna min al-faizuna kuma ka san ba ne Allahumma ja'alna min al-awwaluna ko limami ne ke muku tarawih tahajjud Allahumma ja'alna min al-awwalun ba da ba ne ka ce mai a gyara mai zafi a hawa hawa hawa ne. ne. ne. A A A akwai matsala ya ga saboda ana hau kasan wannan ba daidai ne kai fa kunu min al-awwaluna wallahi in aka yi kuskure a nahu ma kunne baya daɗi sai malam balarabe i tell uh, on thursday i forgot what is the sentence a masallaci director da aka tashi after salatu zuhur zai yi magana yi wadiya dan na kana wajen nasar kana wajen ranar alhamis ko laraba i think but it should be thursday i guess ya fara wasu kalmomi ya je dinga dawowa shekel shekel din ne kawai na manta ya that day even grab it I was thinking sai tambaye kan ce kaga even now when he said it he put fata yeah, guy is supposed to be kasra he has to go back we talk about um, this today right come again is it you and me wannan ya yi wannan cikin satin nan yana adresin yara masallaci ya yi so kaga irin wannan faruwa da malamai sosai of course ai sai sa in kana da wato shi ilimin na hawo kamar da kokari na hawo kamar da fahimta abubuwa wallahi alazim la fakhar ba wai alfahari ba mm. ko wasu wanda suke zama mun bari ran juma'a ne kaga suna ina alhamdulillah wallahi kana zaune ka ce wannan dai koko kwafayi ko kuma dai kawai da gaskiya wannan dai ni na saba da da zai zauna sai da aka kura da a duk ma ma qira'a of course kuma kai yanzu immediately ana yi immediately ana yi Allah sai haska maka kai eh ba akwai ba shi ne balarabe ya ci kai wannan ina wallahi wani qur'an nan dai ba akwai matsala so this is that is why sometimes i go qur'an in your qur'an za ki ko ni kan waje a sama a a dan sama ko tsir karamin la haka that if you come here even if you are going to die don't stop <laughs> here don't stop. you know you cannot pass stop before stop before eh. Oh, so immediately after, after it. But here, no, so stopping here might cause any problem. Nah, don't stop. Not even police will put. No, stop. Go to police station now, area command, and stop and see. No honking, no biking, no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, stop here or stop immediately after. Saboda once you stop here, you have now changed the meaning. And mostly I abu kuma it has to do something with Almighty Allah. Mostly for what abu da ya shafi it. So you stopping here automatically maybe you are negating something to Allah subhanahu So this is That's a, lot of gift. a in ka je aikin maka aikin su ba wani stop ai ba ta ke in ka tsaya gode ke su an ci gaba a duniya an duniya in ka ji za ka yi laifi amfanin polis ya gaya ma a'a yin ka za ba daidai ba ne karke wallahi ya yi najeriya shi polis ladewa zai yi najeriya wallahi is waiting for you once you don't do za ka ji an yi mana they will start mentioning your crime section kaza subsection kaza Allah now if you come you are in, maybe a visitor or paper or a stranger in a town kana zuwa if you mistakenly ask wani police kai ga kan ka wallahi wallahi wa maybe spiritual wallahi karshen ta ne kaze hmm. suspect suspect boko haram bakin mutum amma wala kuma zuwa Lagos na yadda wani ya kina madari yayi a ta olasan ko olasan ai kawai sai na shiga police station domin lokacin ana harkar boko haram okay general is too risky i don't have money if you have <laughs> madari yayi kuma na ce kai kawai shiga police station na zuwa kuma ga shi kayan min doka har na shiga main gate na police station na shiga wannan babban da kula shi hmm. amma da na zuciya shi a hafa da wasu wasu i displace my my home i displace my